ya zarge su da nuna halin ko in kula a kan rashin tsaron ƙasar nan da kuma yadda 'yan ta'adda ke cin karensu babu babbaka. A wani bidiyo da ya yaɗu a kafafen sada zumuntan zamani, sojan mai mukamin Lance Corporal mai suna Martin ya zargi shugaban rundunar sojan Najeriya, Laftanar Janar Tukur Yusuf Burtai da sauran shugabannin ƙasar nan da rashin ƙoƙari. ya zarge su ne da nuna halin ko'in kula a kan kashe-kashe da ke faruwa a sassan ƙasar nan. Ya ce 'yan bindiga da mayakan ta'addancin Boko Haram na cin karensu babu babbaka. A bidiyon mai tsawo, Lance Corporal Martin ya ce, Shugabannin tsaron Najeriya sun gaza. Ya kushe shugabannin tsaron Najeriya, ballantana burtai da shugabannin ma'aikatan tsaro, Janar Abayomi Gabriel, akan yadda ake ci gaba da kashe-kashe.